إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هذا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukin sarki da ya nuna mana yau juna hajji babbar rana 29 ga watan jumadan ula a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da 20 ga watan shekara ta 2012 miladiya mana cikin wannan sura mai albarka suratul qasas a inda yau za mu tashi akan aya ta ashirin da uku walan ma warada ma a madiyana domin a ƙarshe ƙarshen darasin da ya gabata shine idan Allah madaukin sarki ya faɗa mana wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a wani mutum ya daga gefen madina can da garin masar kenan نبو ينا غدو ينا موسى إن المرأة يعتمرون بك ليقتلك فخرج إن لك من المصحيح يكي لشي يفتا وعفا كل هو يعتمر وشي كشي يكي إن المرأة يعتمرون بك ليقتلك فخرج إن لك من المصحيح يكي يفتا ينا تكينا سنسي فخرج لها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين yace ya Allah ka tsare da ni daga mutanen da suke asalamai to yanzu da ya fita Masar ina ne fa na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل الله مدعوك سركيتش ولما توجه ألوكة بشيء الله موسى عليه الصلاة والسلام يفسكنشي ينفي تلقاء مدين inda garin madiyana yake shi ne jihati kenan inda garin madiyana yake a lokacin da ya nufi wannan gari qal sai ce asa rabbi ina fatan ubangiji na Allah madaukakin sarki an yahdiya ni sawa sabil ya dora ni akan tafarkin da yake shine daidai hissan wa ma'ana ya dora ni akan tafarkin da yake shine daidai tafarkin shari'a kenan ya dora ni akan shi tafarkin da yake daidai shine hanyar da ni isa da ni zuwa garin Madina ولما ورد ماء هدي وجب عليه أمة من الناس يسقون Allah ta'ala ya ce abin da zai zana dakata domin nan قراءة aya guda a qira'a ba malam ruwa karanta ruwaya warshi an-nafi kun إسرائيلية ta tsallake sosai domin ana ta ba da tatsuniya cewar da ya fito sai samu hanyoyi suka rabu ya rasa ina zai bi ya za a yi ya za duk waɗannan labaran duba da kotu ne su tabbata a hadisi na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba abin kuma da ya shafi radiyat abin da ya gabata na shi da ko zai zama qur'ani kuma da Allah ta'ala ya fara nahnu naqussu alaka ahsana alqasas ko kuma ya zama da ya tabbata a taska ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to amma kaga in ba ta waɗannan hanyoyin ba to abin da ya shafi labaran kasai mutum ya hatara su ba za su zama al-isra'iliyat sai su ɗauke mutum daga duniyar tafsiri sai da shi ne zuwa wasu wurare Allah ta'ala ke cewa walamma warada a lokacin da shi annabi Musa alaihi salatu wassalam ya gangara ya kai da ma a Madiyana inda ruwan mutanen Madiyana yake inda mutanen garin Madiyana suke tsibar ruwa inda suke shan ruwa da gangan samu gari ya zama akwai tafkeke rijiya guda a nan mutanen garin gaba daya suke ɗibar ruwa ko kuma wani kwari wanda yake an rijiyoyi a wurare almin da ne da yake nan mutanen gari suke shan ruwa wani zama rijiyar guda ko kuma zama a wurin ake samun rijiyoyi Allah ta ce walam ma nan ma ma a madiyan a lokacin da ya gangara zuwa da inda mutanen madiyana suke shan ruwa da alaihi ummatan minan nas sai ya samu tawada mutane al'umma guda daga cikin mutane yasqun suna shayar da dabbobin su ruwa ووجد من دونهم امرأتين تذوبان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير الله تعالى يقول ووجد من دونهم sai shi annabi musa alaihi salatu wassalam ya samu daga can gefe gefe waɗannan mutane da suke shayar da dabbobin su ruwa sai ya sami imra'atayn waɗansu mata guda biyu ta tahudan sun koma gefe guda sun koma gefe guda sun yi nesa da ruwa sun hana dabbobin su su gangaro ina fata mun kwanci wannan da kyau ko a ɗaya gefen kuma fa ga maza nan suna ta shayar da dabbobinsu amma a wannan gefen ya zama mata guda biyu da dabbobinsu sun tare su sun hana su su gangaro inda ake shan ƙan sai mai Musa alaihi salatu wasalam ya ce ma kuma bayan Allah ne ya labarin ku me ya hana ku gangaro me ya same ku ga tsaya kuka datun da a gefe guda Ƙalata sai su matan guda biyu suka ce la ai ba ma shayarwa ba za mu shayar da dabbobin mu ba hatta yusdira ri'a wacce ar-ri'a jam'i ne na ar-ra'i gama ta cikin hadisi ne biyu arbawan hadith ko abin nan yake cewa ar-ra'i wannan mutum ke hadisi ne biyu ce da yake ri'a sha ri'a sha masu kiwon dabbobi kenan yace hatta yi ria masu kiwo in suka ce ba ma shayar da nama dabbobin hatta jiran bi'a har sai makiyaya sun fito da nasu dabbobin sun kai gefe don suna maza sannan mu kuma mata sai mu shigo da nama. kenan duniyar tarbiyya ta san cewa ba a cuɗanya tsakanin mata da maza kuma da yake daga babban gida suka fito wannan abin sai ya sa suka ɗabi'antu akan wannan ba irin mutanen mu ba irin matan nan da yake an suna gida suna tarbiyar gida amma suka fita ya ko sun je jami'a ko sun je polo ko sun je siyoyi e ko sun je wasu wurare su ke ne su sha su fandare a can wuraren su duk abin da zai gana ma in sun dawo gida ne za su nemi mutanen kirki a ba irin waɗannan bane tun da wurin makiyawa ne wurin da ake bayi da ake shan ruwa sai suka ce su ba za su shigo ba ba sa shiga har sai maza sun sha da su sun da ta sannan su kuma su zanzaro wa na shehun kabir kuma abin da ya sa ma har ka gani mu mata mun zo muna kiwon dabbobi har muna sha da su wa na kuma babanmu shekun dattijo ne kabir fa ya kama shi kenan inda da namiji a gidan suna da ƙanin kowa namiji ba shi ne wani aiki inda mai su yana da karfi a jiki ba shi ne wani aiki amma da yake babu wani namiji a tare da su a gidansu sannan kuma baban su girma ya kawo mishi yasa dole su a matsayin su na mata dole zama da suwa su shayar da dabbobi suwa su kula da su isa suka ba shi hanzarin har ma abin da ya sa ka gan mu abu na shekun kabir baban mu tije ne kuma girma ya kama shi na فسقى fi ثم ila إلى الظل فقال rabbi إني فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فسقى لهما sai shi annabi Musa alaihi salatu wassalam ya shayar musu da dabbobinsu da ya gama shayar musu da dabbobinsu sun matawalla sannan sai ya koma gefe guda ila zulli zuwa ƙarƙashin wata bishiya zuwa ga wata inuwa faqal sai ya ce rabbi ya ubangiji inni bima anzalta ilayya ya Allah dangane da abin da ka saukan mu min khairin ya Allah ina buƙatar alkhairi ina buƙatar abinci ko yake ina buƙatar abinci ya Allah ko yake abin da muka ce ko yake saboda mun za'ida ta shiga maf'ulun bi kaga tufidu at-ta'kid ina buƙatar abinci ya Allah kar kuma tun da ya baro garin masa kar da ba wai ya baro garin a daidai lokacin da wannan bawan Allah ya zo ya ce da shi ka fita a daidai lokacin yana ƙoshe bane ba zai iya a daidai lokacin ba ƙoshe yake ba amma duk da aka dubi da ya kama hanya daga masar zuwa garin madina tafiya ce mai nisan gaske to nuna ko daga ko daga kaduna zuwa zaria ne akwai nisa eh akwai nisa saboda ka tafiya ce mai nisan gaske hatta nan ya kama wannan tafiya batun abinci batun abinci batun kabantu fa babu nuna kaya gara bai tashi ya ce ya Allah ina buƙatar ya Allah ina buƙatar abinci فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ubangiji Allah madaukin sarki ce faja'atu ihdahuma ba tare da dogon jinkiri ba sai ɗaya daga cikin yan matan nan guda biyu ta dawo ta zo tamshi alastihya tana tafiya a cikin kunya tana jin kunya domin ta kima da kunya take sai da aka faɗe ta tamshi alastihya tana tafiya akan kunya an roƙi da kuma ɗan Khattab radiyallahu anhu cewar ta sanya tufafi ta rufe fuskarta ta kaura kanta kuma wannan har farko farko wani shekarun baya yana da kunya tana ɗanfare da mata amma yanzu subhanallah kar ka manta a da idan akwai taro a gida akwai sha'ani a gida mata tun da asuba suke zuwa su shiga ta da zaran maza sun fara zuwa to wacce ta shiga ta shiga wacce ba ta shiga ba kuma ba za ta shiga ba har sai maza sun gama sun huce sannan ko mata su kuma ko ko amma yanzu a zauren sai ga mata sun cire takalmi su muke a hannun suna wai a buɗa musu wato an ce an cire kunya a tare da mata to wannan al'umma ta fara shiga wani hali don ɗabi'a ce tana je wajen kana tana da kunya amma sai ga tsayuwa a gefen titi tsaye da kan saurayi da budurwa tsakanin menene tsakanin menene kana kamar gaba ɗaya sun kwashe kayansa daga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya sauke Allah ya Kan shi al-istihya tana tafiya akan kunya tana jin kunya qalat sai ta ce inna abi lalle babana ya da'uka yana kiranka yana kiran ka ne kuwa da ya ji ziyarta domin mu sakanta maka ajara ma sa kai falana ladan shayarwar da ka shayar da dabbobin mu. don ku baban ai abin ya abin nan nashi ne domin lokacin da yake suke dawowa ba su dawo wannan lokacin ba lokacin da yake suke dawowa zai yana makara sun dawo da wuri tunda ina ce su suke sun suka shayar da dabbobin nasu ga ga kazar kazar din su ba zai kai ga namiji ba saboda kamar da ne ya sha musu suka koma gida suka zayyana mishi da abin da ya faru sai suka ce sai mai gidan baban na ce su je su kira mishi shi ne wannan ta toyo na tafiya a iya a kuma ta ce inna abi ya da'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana babana yana kiran ka don ya sakanka maka ya baka ladan abin da ka sha mana da shi falamma ja'ahu a lokacin da shi annabi Musa alaihi salatu wassalam ya amsa kira na wannan dattijo da ke wannan gari na Madiyana ya zo wurinsa shine falamma ja'ahu a lokacin da ya zo wurinsa wa qassa alaihi alqasasa ya zayyana mashi da duk kissoshin da suka gabata tsakanin shi da fir'auna tsakanin shi da waye da duk kwaran da ya sha shine wa qassa alaihi alqasasa ya zayyana mashi kissoshin kaga mun zama kan sura kenan ko suratul qasas wa qassa alaihim qasasa ya zayyana ma wannan da cijo da ke birnin madina labarukan da suke tare da shi qal sai wannan da cijo ya ce la ta takhaf kar ka zai nazaita min alqawmi zalimin ka tsira daga garin mutanen da suke azzalimai ka tsira daga mutanen da suke azzalimai fir'auna yana mulkin masar ne ba yana mulkin madina ne. kun gane wanda kyau to saboda haka mulkin fir'auna da ke da madina ba an gaba shi da kanshi kyau a laisa min mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti bai ce a laisa min mulku kulli shay'in ba bai ce a laisa min mulku kulli makanin ba a a laisa min mulku wannan shi sarki ne na misra shugaba ne na masar a wannan lokaci kuma madiyan ba kasar masar ba ce isa ya ce na jauta wani ƙwamin zalimi na sha ta mana cewar dole a kaɗe na tafsiri a kaɗe mai abubuwan da suka shafi isra'iliya za ka ji ana ta da kisan wai tana tafiya wai a annabi musa alaihi salatu wa salam eh, tana gaban shi sai zan yi ne iska ya daga a gaba ya daga yana ake samu wannan labarin wasu ya ce ta dawo gawa ta dinga gina mishi kaza gana gina mishi kaza can ko sai a samu sai a lubba sai a ce wai da haka ta ce inna khayra minista ajarta alƙawiya al'amin alƙawiya saboda yana da wata gajejiyar rijiya ce da mutum goma ne suke tuba shi a ɗan ɗaga kafa hanyar haka al'amin saboda kuma yake cewa la ta khaf karka tsoro na jauta min al-qamar zalimin ka tsira daga mutanen da suke azzalimin na قالت إحداهما أبت استاجر إن خير من استاجرت القوي الأمين قالت إحداهما سيئر بتكين sai ɗaya daga cikin waɗannan mata guda biyu ko ga lafiya an yi saɓani sun ce babba sun ce ƙarama ke ina kuma qalat ihdahuma sai ɗaya daga cikin waɗannan ƴan mata guda biyu ta ce ya abati ya babanmu a sai kenan ba a kira sunan baba katar in ba da wanda ke ko ba a kira sunan baba katar da duk da annabi su alaihi salatu wassalam to ya abati kaza kaza kaza ya abati ya abati ya abati ya babanmu ista'ajirni ka ɗauke shi ya zama dan aiki ne ka ɗauke shi ya zama nan ko da bai ya zama mana ma'aikaci sai da dama muka da muka mara zuwa babu namiji a ciki don sun bada wannan kwamfulan ɗin sun bada wannan hanzarin kuma kenan baban su girma ya kama shi sai suka ce iska a jirgi ka ɗauke shi ya zama a matsayin ma'aikaci sai suka ba da dalili inna khaira man ista'jarta lalle mafi bicin wanda za ka ɗauka a matsayin ma'aikaci wanda zai dinga kula alƙawuni ne wanda yake karkarfa al'amin wanda yake amintacce wannan kuwa ta tafi abubuwa da yawa sun wakana a tare da ita ba lallai ne zama na abu yanzu ba za suka nasanta abu kaza shi ya sa aka ce alƙawi ko ka nasanta abu kaza shi ya sa aka ce al'amin wani ana bin ka ba shi dalili kun lura da ko to amma cewar alƙawi abubuwa ne da kisoshin Allah ta'ala yana ambata mana waɗanda suka shafe mu abubuwan wanda ba su shafe ba sai Allah ta'ala ya bar shi to ka zo abu gaba da abu gaba da abu an baje to kana ana bin ka bashin da ni amma lalle lalla a cikin abubuwan da sai gabata ta fahimci akwai abin da akwai da ƙarfi yake aiki ta fahimci akwai da aminci yake aiki bisa ta ce inna khaira man ista'atarka kuma lalle ko ya wanda za ka dauka a matsayin dan aiki alƙawi shi ne ka dauki da karfa kar ka dauki sai ne ku dan sai a rasa ka tere shi ya ma'aikacin Allah baya iya kora dabbobi baya iya gyara mangala baya iya dabai mai wani gaci baya iya daura sai ke yi da ke da shi a rasa yawan ma'aikacin ke ka ɗauko shi domin ka huta ya rike maka wani aikin sai ya bai kamar kana ƙara da madaraci ne saboda haka dole ka samu da ɗan ɗanɗa wani za ka ɗauka a matsayin ɗan aiki al'ali ka zama ya zama na amintacce kada zama mai hakunci don kaga in ya zama mai harin cin da aike shi ya so man naira sittin sai su yana su Allah ta'ala ya sauke in ka ce so kaza sai je so wannan doke wannan gare da ya rage kuɗi kuma ana buƙatar aminci sosai da sosai in na fara da lista ajabta lalle koyon wanda za ka ɗauka wannan kuma ƙa'ida ce koyon wanda za ka ɗauka a matsayin ɗan aiki kai da ake magana da kai ba wancan ba da ki da birnin madiyana ba duk wannan da za ka ɗauka aiki sawa'in gyara zai ɗauka sawa'in aikin gida zai ɗauka sawa'in gonar abin da burtsatse zai haka maka duk wani aiki da zai maka ya duk da taki ne za a maka kaftu za a maka bajiya ne za a maka kaza ya maka ka samu alƙawi mai ƙarfi dan ki ne mai ƙarfi aikin da ya so ne ne wasu kasawarni za su yi na mutum da mutum da zai zama da ƙarfi da ƙarfi ta fi nuna na ta ɗaga ya kammala shi ka same shi ya biyo ka gida ka ɗauka ko ya zo ka ruwa ne ko wani abu sai ce a ya gama aikin ne ko gaba daya wanda gana tsammanin da zuwa karfe don sha Allah ta'ala an kammala girki an kammala kuma ya kammala aiki shi kuma yana zuwa sha ɗaya ce maka ai an kammala akwai ɗari na aiki kenan to wani abokin tafiya kenan yawwa amma ka zo ka ɗauki mana kici malam kawai shi da himmasa dai a bashi ya kashe kawai wannan da haka ake kuma dole ya zama al'amin amintacci nan da kuma kuma shi buhun siminti sai ya koya wani siminti sai ya kaza ko kuma abin nan bulo ne sai hada baki da masu kawo ruwa haɗin kuma kawo duron ɗin su ce duron kuma duron duron haka ba ta zai gaba da kudin duron biyar shi kuma gaba duron biyu ta cire duron ukunta in kuma ta ce ba ya ce ba ta ɗaukar ruwan da wata ce ta kawo ko kuma ya ga ha'inci a ɓangarorin sana'a ga su nan burjik burjik faskare wani ɗan uwa wani ɗalibi faskare ya kira wani imai ya ba shi kuɗin faskaren baki ɗaya aka tsare shi baki ɗaya ya ba shi kuɗin da ya faskara abin da zai faskara sai ya gumaguman ya sa a ƙasa ya ce faskara su kenan ya ɗi ruwan da ya faskara ya zuwa a sama kuma ya ɗauki ba ta shi gaba ina aminci ana wanda ka wani za ka ɗauke shi ne don in za a naira dubu da kace ka rai dubu da ɗari biyar yanzu kun ba shi ɗari biyar ɗin amma dai Allah ya ba ku samu sai ku ƙara mashi haka to amma ka tukun shi da ya gaba da shi kawai da ya kuma da fuskara ɗin sai zuba a kai ɗin ba ba fuskara ɗin ba sai kuma na yanzu nan sai da ya saki jirga da wani musamman yana ga ruwa kuma yake a ya gama ɗaya a jirgin lantarki wani kashin lantarki ko kashin da Allah ta lasauki kashin kashin wannan ko sun buɗe ne ne a sama manya a ƙasa rikakkun ne a ƙasa Allah ta saboda haka nan uwa dole ya kuma abubuwan guda kuma a duk wani lokacin ana buƙatar ka siffanta da su ana buƙatar ka siffanta da su ga nan karba kana ilimi a dole ka ga nan karba ƙarfin yawa ya a jariri ne ne ka zama kafke ke za shiga sai an fasa a'a da haka ake nufi ka zama ka karba sosai da sosai kuma ka zama amintacci kawai tsoron Allah ta'ala shi yasa ta yi kawai ba wai dabara ce ba kika sani ba ba wai yi kuma rashin da kula ba a'a tsoron Allah ka dauki sarki ne da manzon sallallahu alaihi wasallam yake ittaqillaha haythu ma kunta shi yasa duk da ke abin da ake yi ba wannan shi ne abin da ake bukata inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin na'am قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على الحجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال سلام من بكيد وجهي ولا من بكيد مسؤولين wannan bacci da ake wata magana baban ɗan matan nan guda biyu wanda ya ɗauki bakonci amma musa alaihi salatu wa salam ya fito da abinci ake gaba aka kammala komai ya ce ko shi yake to ban labarin ka ya kwasa ke sai shi baki da ya bashi ya bawa kuma shirku ne maganganun malamai suna ta cewa annabi shu'ayi shi ne annabi shu'ayi wanda aka tura birnin madina wannan magana ta shahara sosai da sosai a bakin malamai a rubutu da littafai ana fara cewar sunan shi annabi shu'aib alaihi salatu wasalam shin me yasa suka ce sunan shi annabi shu'aib ko dan ya faɗi madiyana cewar ziyara kamar za a ce da wasu suka ce ko da kuma ce sai suka ce mun yi shehu shi kenan cewar da an ce madiyana kuma sai ka ɗauka cewar annabi shu'aib ne shi kadai al-imam ibn kafir yake cewa idan aka ce annabi shu'aib shi ne wannan dattijo a birnin madina magana za ta ɗaura kai sosai da sosai domin annabi shu'aib alaihi salatu wassalam tazarar shekaru da ke tsakaninsa da annabi musa alaihi salatu wassalam suna da yawa an gane ko domin annabi shu'aib alaihi salatu wassalam yana da mutanen shi wa'azi mutanen madina kenan yana cewa wa ya qawmi la yajrimannakum shiqaqi أي يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم لوط أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. إتي ويا قوم يا قوم تعملون ثم يا قوم تعملون لا يظلمنكم شقاقي. كذا يقول ساقا من سألوا كيف قلت لنا ساقا من يا يساء أن أي يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح. إذا إيه أبن بيسأل أنا النبي لم يفهمكم. akwai masalih ko irin abin da ya shafi mutanen akwai na biyu ko irin abin da ya shafi mutanen na biyu ya samu akwai masalih ko irin abin da ya shafi mutanen na misali ya samu sai ce wa ma qawmu lutin minkum shi ko abin da ya shafi mutanen annabi ne a tare da kula da nisa ba kenan sai nuna mana tsakanin shi da mutanen annabi ne ba mu nisa ke annabi ne alaihi salatu wasalam zamani annabi ibrahim alaihi salatu wasalam asali na kenan an halakar da mutanen annabi zai a zamanin annabi ibrahim da Allah ta'ala ce fa amana lahu lut wa qala fa amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi kuma ya bi cewa yayi zamanin da annabi lut alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam da salam kamar da shirka al-kabut da take gaban mu ta tabbatar da haka sauran ayoyin alqur'ani sannan kuma annabi ibrahim alaihi salatu wa salam shi ne wanda ya haifi annabi ishaq ne wanda ya fi annabi yaqub ƴaƴan shi guda biyu abin da shi ya fi annabi isma'il da annabi ishaq shi annabi ishaq shi ya annabi annabi jita ne na annabi ibrahim alaihi salatu wasalam annabi yaqub shi ya fi ƴaƴa maza zuriyan goma sha biyu a cikinsu akwai annabi yusuf akwai kuma akwai sauran wasu goma sha ɗaya ina ba ta da wannan to a cikin ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴan waɗannan sha ɗaya da ba nan musa fito eh? a cikin ƴaƴan waɗannan ƴaƴan annabi shu'aibu goma sha biyu a cikin ƴaƴan ƴaƴan da na tsakon su ne annabi musa fito eh? waɗannan goma sha biyu su ake kira bani isra'ila wa isra'il shi ne yaqub ya'yan yaqub kenan na ce bani isra'il ya'yan yaqub domin yaqub shi ne isra'il kullu ta'am kana hilal li bani isra'il illa ma harrama isra'il ala nafsihi min qabl an tunzila at-taurah fa katibu at-taurah fi riwayat musharikin ana ba da mutum wannan da kyau kuma mu kuma da mun karanta shigar da isra'ila a kasar masar shine shigar annabi musu alaihi salatu wasalam lokacin da aka shigar da shi a matsayin bawa shi ne sa na farko shugaban isra'ila ya kuma cikin ƙasar masa to yi kun lura lalle akwai tazara sosai tsakanin wancan zamani da wannan zamani ta bi kenan in za ka tafsiri za ka haɗa kisoshi ba kisanci za ta ja ka ba a'a ka dinga haɗa kan ayoyin ƙur'ani mai girma a wani za ka fitar da ingantaccen saƙo tabbatacce to rabe da kace da ce gaskiya maganar cewa wai annabi yaqub annabi shu'aib shine mutumin nan na madina magana tana bukatar a sake binta domin akwai tazara sosai da zuwa ta musu qal sai wannan dattijo ya ce inni da shi ke rabar sai wannan dattijo ya da babansa baban shi annabi musa alaihi salatu wassalam ya ce uridu an unki haka lalle ne ina son in auren mata al'umma wato malamai fahimta ta addini ya zama ta yi tasiri a rayuwar da maganganun da da komai da komai na abin da su da garin su da nuna su da addini shi ne nasu da ba kone da yawa ba ne dan kasa ne da dan kasa ba ne to abin da yake aqida ce siyasa ce ta fir'auna a raba kan mutane wata ala'ala shi'an mustaqbilu qaifa aqida ce siyasa ta fir'auna a raba kan yan kasa a raba kan al'umma baki daya a tusa musu bangaranci a tura musu kaza wannan sai ya sa su musu ko wannan rikicin su ne su yanzu suna ta mafin alasu da harkoki su ba wani wani ne ba amma ku duk wannan siyasa ya ce in ni kuri ni an ɗauki haka ni ina so in auren maka da eh ibadu na tayya ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa mata biyu dan babu yadda zai auren mishi da su duka eh bari ne ba ya mutu jama'a ubanin muktani illa ma kare salamu saboda ko ce ina son in auren maka da ɗaya da cikin ƴaƴan nan nawa mata guda biyu ha ta yi waɗannan ko kya ce kamar ga su dan nan zahirin qur'ani ya nuna ga su nan dole su kuma ga su nan domin a wannan lokaci a zaka ga kuma wani su ba in dai a tafiya ta jiku ke yanzu a wannan lokaci sai da mutum ta mutu a ƙasa amma sai ga nasu Allah salamat wal afiya Allah ta'ala ya sauri yana nan wasu al'amura da ake ka abin muhimmansa wallahi abin muhimmansa uba ya ce da yashi tana tari a waje ita kammala farko gida haɓa shi kuma iyaye mata suna da yanzu mutane wata ce tana da farin jini ai samarin ta dozu guda a ba ka ce kariya sai ka ce kariya samarin ta dozu guda ina kuka kuka an cire kurma da gidan wanda duk ma bana da a cikin al'umma قال إني أريد أن أنكح ina son auren يتي إنا سن أورا مكة قال يتي أن maka kenan أورا مكة كنن باع yana ba a cewa in ta je neman aure cewa za ta yi ni wani kenan ko ni ali muhammad sadisu wani malam isa zubairu ya ya kai eh, malam isa zubairu ya aiko ni in auren masa neman masa auren wanci ku in neman masa auren yanci lokacin aure ya bayyana a ciki karka ce ina noma auren wanci lokacin auren maka da wani ba ka ma isa ke mu kenan eh eh. eh sai ka ce ake da wakili shi ne ko ya wakili zai iya zuwa ce ni isa da gori na zo neman auren wanci amma sai ya tura Sai saboda haka kai a matsayin wakili ne ni ali muhammad sadisu malam isa da gori ya aiko ni in nema mashi auren wanci a wurinka ke kuma sai ka ce kai wani kuma ke na da kai wani kai su na zai ka tukuru yawa na auren wanda yake ko ɗan ta fiye da kake hukunci sai ka faɗa na auren mushi ba na ba shi ba shi wani ba zai kuma yi da wani ba wanda kuma zai ce mun ba shi ba أيامور وإني أمور ها آه. ما بيني ما أورمج بعد برابر حديث آه، موطن مالك إتي زوجني زوجني إن لم إن لم إن لم يكن لديها حاجة أورمج أنا بقول لك أنا بقول لك أنا بقول لك أو كلمت في أسرة بتشوف ده الله تعالى سبحانه وتعالى بسم الله تعالى يعيش أكون أنزل حتى أوراد لا لا تفت أمر ما تبغى له ina ya kuwa sai shi ce a sake sati mai ɗin nuna ɗari kuwa da kamar ina yawan ba biyu sai da yawan ba ba zai karatu daban aiki daban ba a'a dole mai karatu da zama tare da aiki tare da aiki يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اجعل لكم فرقانا واتقوا ربكم سيئاتكم إن أريد أن أنكحك من إما سأل أورا لك دا إحدى ابنتي إرجت إيه أنا مات هاتين وأنا sadakin ala an ta'jira min thamani hijaj akan za ta mun dore gonin tsawon shekaru takwas to yanzu ba wani gida suke ba gidan tarbiyya suke ba ba gidan mai ɗaya ba ne ai ya ga dole ne ta haddace qur'an ta haddace da aqida tana da kyakkyawar izini a shari'a ta ka zo ka ce za ta ba ta sadakin gurbin mara gurbin mara ne ba sai ka gano da shirya ta ba

ina fata ko tsora ka wanda ya zo nema za a iya gurgurdan zamu san da su amma da ta a ce an bada sadaki a kafin qur'ani ko sadaki qur'ani malam in ba ka da sarari a eh, sai ka zo ka ka samu yau eh? da ke din ne dole san ba ko kuma ku ai shi da aure wa amma zai kawo abin da yau ya ne ce kuma da kiyar ba in ma ma al in ne yake kudi ma ga san kuma ko da wannan ba in da zuciya da na ga Allah wannan haka ke ne da ko zaga bayan zuwa ya kawo na sarari amma ba ya fi gani ba amma ka zo ka ce ka ba da sadaki bulugul haram ka ba da sadaki riyadu salihin ka ba to ka ba da fitar gari nan eh? eh ala an ta'jura bi samani hidda sanadi biyar a gudu za ku tsaye muku biyu kudi da jiran da ta azumi za ta kuwa da kyau ce shi ke kuma mutum na wuri ta kawo abin kamar da minna malam zuwa ga kalmomi da sosai yawa zuwa ga kalmomi sosai da sosai in ba in ba in ka lura da fasaha da shi kenan sai Allah ya dinga sakan maka shanu guda goma sha biyar ka tsawon shekara biyar kana ki

a wannan bako ne na na shi wannan da ke a banzora a gidan yake a kuma nan yake na duk da an zama na tafi da duk da kullum kana da zai ci zan auren maka eh? eh ce zan auren mata sai da kamalan idan ja'akum man irin da zai duk wanda ya zama na auren ɗanku kun yarda da addininsa na kira da mutuncinsa na kira auren mashi siyasa na biyu za a gani akwai addini ne ban mutunci Allah ta'ala sauki wani kuma eh eh wani mutum ce a tuku dan mijinin ne ne kasan duk almajirai ne ke eh, mutu almajirai ne amma aure ne kuma shi wani so ku ko zai yi in sha kwanin mana wani sallar lafiya sallar lafiya mutum da ya <laughs> Allah ya sauki wani kuma kana mutunci din to kuma mutunci zai na babu addini sai ga shaci da duka a dangane tsara ka dole a samu addini tarbiyya ta addini da mutunci baki da ko auren mashi ne sakamako shi ne abin da na manzo sai ba wani batun ba kabilar kuɗi ba ba harshen kuɗi ba ba garin kuɗi ba ba na kuɗi ba ba garin kuɗi ba da aka kammala a wurin ba sai dauke ta zai kama hannun masa. ala an ta'jira min thamani hijr akan da ta yi aiki da ta yi kodo da tsawon shekara takwas fa in atmanta ashran har ma in ka cika suka zama shekaru goma fa min indi wannan ganin damar ka ne aram da gyara daidai wa ma uridu an ashqa alai ba na nufin hukun da ta maka ba ta yi mutum ya shekara hamsin ba eh, wa ma uridu an ashqa alai ba na sa hukun kunta ta maka ba na sa hukun in tsananta maka eh

shi ne bai ba a haka mafi hijirar yau eh hijirar yau don masar ba na ta yi a yi a kammala kenan da ba hijirar yau wanda dan gari ne wanda zai shekara sha biyar ke cewa ma ɗori da amma shudda a rai da ana nufin tsaurara nufin jiran kenan ta in ji sarki kenan بانا نفل باورنا نفل فانتا مكبر ستجد إن شاء الله من الصالحين إن الله دلاك سعبين تكين باور الله نقرين استقال قولي إن جسر كي جنة إن جوة من دكي جنة نعم يوم بانا جواب محمد صلى الله عليه وسلم نعم قال ذلك بيني وبينك أيما لجلين قضيت فلا عدوان عليّ والله على ما نقول وكيل طيب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يقول ذلك ولا أبن كفأة بيني وبينك سكن من منك يعني مرجو أيما الأجرين كل من تيرك تشكيل لوكتا من بيو ومدني ko takwas ko goma kowanne ɗaya daga cikin biyu nan a baiki mai fala udwana ani babu wani zargi a kaina wallahu ala hamdulillah Allah shi ne wakili abin da muke faɗa inna lillahi wa wallahu ala in shi Allah musa wallahu ala sai an ɗaura auren wancan da wani akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ke hankali kenan za ta za ta rike aurata ne akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyama al-ajrayn kowanne ɗaya daga cikin lokutan ne biyu ko qadai tunai fala udwana alaihi babu wani abin zuriya kenan ala ko والله على ما نقول وكيل الله تعالى شنو وكلا شنو shi ne. mu kula da abin da muke faɗa na shi ne sai kuka ke ko sai da kuka wajen yin ko da goke na har ya cika har ya cika shekara goma kamar da wasu malamai suka faɗa don annabawa suna yin abin da yake to haka dai almin da hadda ya cika da ya cika ta ga aure ya tabbata ta ga yana ta shi da ta zama ta kuma sai kama hanyar su koma gida kenan ƙasa ya duma a magana kuma to yanzu yanzu daga yanzu ba zan a nan kai akwai tsawon shekara mai kenan goma takwas ko goma a nan garin madina abubuwa sun goma goma ai gona ana da jin sosai da sosai ana tunanin jira na ajala a lokacin da shi annabi Musa alai salatu wassalam ya cika wancan lokacin shi wata abin da yake tambaya wai a lokacin da kayan baki kenan a sai na shi yanzu na hanzu da kayan baki kayan lefi falamma qada ba al-ajala a lokacin da annabi Musa alai salatu wassalam ya kammala wannan wa'adi da aka sanna masa wa sara bi ahlihi kuma ya tafiya dare da iyalansa dan an ga da rana ba in ya bayyana to ba a gan shi in ko aka gan shi za a kyasta za a kyasta a shara zuwa masa a ce a ya dawo mun kan shi a gona tsora ka da ya tashi tafiya sai gona yake da dare shi ne wa tsara bi ahalihi sai ya tafi tafiyar dare da iyalinsa sai aka kira su bi ahalihi da iyalinsa kuma ba ta shi da ra'ayi kuma ba ta kuma sauran aure ba haka aka kira shi da sunan yaki kaga kenan addinin shi da yake cewa wai wai matan manzon Allah sallama ba sa cikin ahlul baiti to za a ga wani irin bakararin addini wani irin bakarariyar akida ce a ce iyalan mutum ba sa cikin ahalin wurinsa masha Allah ta'ala wurare da yawa yana zayyana mana waɗannan abubuwa salamu alaikum رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت مع النبي مع النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الرسول فلما مضى موسى الأجر والأجل وسار بها لياته إليه بإعلانسا آنس من جانب الدور الآن آنس سيسن كايو يهنبو من جانب الطول daga gefen dusan a to tun sina ya hango naran wuta gonan ko wannan wutar ƙala li ahlihi sai ya ce ma iyalansa in ku fi ku zauna ana ya aka ce ku zauna ana duk da ita kadai ce ba a kan ba mata ɗaya ce tangan kenan tangan da dubu aiko yawa a ce ku zauna ana in ni anas kunaran lallai kan na sun kayo wuta la'alli atikum man kake ne ina son in na je wurin wutar nan in ta zo muku in nuna da ita wutar da bayan wutar da bilkhabarin da wani labari wani labari ina hanyar masarfaki ina ka ba ka ba ka ba aiji wacin ko kuma in muku da kan wuta shine jizwa ko jazwa ko jizwa a ne kenan fuska guda uku amma da an karanta jazwa an karanta jazwa a qur'ani ai jazwati min an ko kuma mu kawo muku da kan wuta an to muku da shi la'allakum tasalu tasalun da wannan nasa akwai wuta da jiki kenan ne san akwai sunna sunna kenan da ko akwai sunna ana wannan tafiya sannan kuma akwai yiwuwar kamar an koke hannu domin yana son ya samu labari ya ga wata hanya za su iya نعم فلما أتى نودي من شاطئ الواد ليمن نودي من شاطئ الواد ليمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن يا موسى a lokacin da ya kai ga wannan wutar da ya tsinkaya daga nesa miliya sai aka kiraye shi wannan kira da aka yi an mishi ne min shafi ilwai daga gefen kwai al'aiman kwarin da ke cike da albarka kai kamar da muke magana cikin surutu annabi ko min shafi ilwai daga gefen kwai al'aiman da cike da albarka daga al'ummi kenan kun gane ko kuma al'aiman wanda yake da ta dama fil buqatil mubaraka a wannan wurin wanda yake mai cike da albarka wuri ne wanda yake wajin muqaddas sunan shi tuwa fil buqatil mubaraka daga wannan wuri ne cike da albarka min ash-shajarati an kiraye shi ne daga bishiya ma'ana bishiyar kenan tana gefen kwari an kiraye shi daga kwari kuma an kiraye shi daga bishiya ma'ana kenan bishiyar tana kwari abinda kiran ya kunsa an ya musa aka ce ya kai musa kenan yanzu sai an ayar farko ya nuna mana sai da ya kai wurin wutar da yake tsammanin wasu ne a wurin da zai tambaye su kaza tambaye su kaza tambaye su kaza yana neman shiriya ta hanyar da kuma sai sai zama abin da yake gaba da wannan da ya gulmin kuma ta ubangiji alamar da ke sarki ya zayyana mana inda ya gulmaci من من شاطئ الواد الآمن في اللقاء المباركة من الشجرة daga bishiya aka kira shi aka ce an ya musa aka ce ya kai musa inni lalle ni da nake magana da kai anan lahu rabbul alamin ni Allah wanda yake ubangiji halittu baki da yana ka gana bar magana a ce wai bishiyar ce ta ce anan lahu rabbul alamin inni anan lahu rabbul alamin man duk wanda ya san ya faɗi wannan to lalle lalla ya san ya ya ibada sosai ana na kuma bai kyau mai kyau akwai wani da yake cewa hankalin da jagoranta a nan garin yake cewa Allah ta'ala yana ko'ina kun gane ko Allah ta'ala yana ko'ina waɗanda suke cewa Allah ta'ala yana sama don an yi isra'i to ai Allah ta'ala Allah a ko'ina take don Allah ta'ala ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wasallam a wuta eh, abin nan an huri kamar kimari wa man hawla subhanallah kun ga wannan ba abin da zaka ce sai da ba abin da zaka ce ya ce hankalin ka jagoran ka duk mutumin da ya ce hankalin ka jagoran ka zaka ce shi wanda ya shafi taba ya busa ta ya ce yana samun tunani daga sama ne ya ba shi da haka hankalin shi ba hankalin shi ne ga gani shi kan wannan ba wanda yake ganin da zai iya haƙura da talauci ba da zai ɗauki bindiga da kai mai da yadda ko ya tara hanya ba hankalin shi ne ya mishi haka to ka ga mutumin da yake hankalin ka ba gora ka dan ya ga ɗin waɗannan maganganu ɗan ya da za ka yi ce wannan amma da yace fadar Allah tana ko ina tana cikin sokawa kenan tana cikin coci kenan inda ake cewa Allah ɗan Allah uba Allah ruhu mai sarki dan Allah ta'ala ya yi magana da Annabi Musa alaihi salatu wassalam a cikin shi na kuma shi kenan sai ya magana Allah yana koyarwa ai ba haka bane kenan ai asali ma zuwan da Allah ta'ala ya kira ya sallam zuwa isra ya tabbatar da yana sama kenan wato idan ya sai ya kira ya inda yake amma yana subhanahu wa ta'ala ne mai iko magana da kowa ko ina da ilimin shi yana ko ina subhanahu wa ta'ala da abin da kira hukunsa an yi wani in mu Allah rabbul alamin kaga wannan kai tsaye ya nuna kenan wai a ce bishiyar ce ta faɗa. don wannan suna kafa hujjar cewar wani bishiya ce ta fara Allah baya magana ya yi magana sifatul qadima ce ta Allah magana sifa Allah ce ta ba ba su ce da take ta jaddar ba Allah ala ne ya halicci magana sai sanya ta a bishiya sai kai tambaya ka ce bishiya ka ce ana inni ana lahu rabbul alamin Allah ta rasu Allah zan abin da wannan abin ko da hakan da ka wanda ma ba هو ما an بابا الله Allah نعم na عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى تملك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهان kuma ya kai musa ka saki sandar da ke hannunka wannan sandar da ke hannunka ka saki ta bana faranta ya ce hannu da zai mulki da musa qala ni ashaya atawakku alaiha wa ushbu ala ghanam wa li fiha ma'arif ukhra aka ce wannan da tidin ne ba shi ita akwai wani rubu da yake da sanduna annabawa sai shi ya ga wani sandar annabi wato annabi adam kenan shi ba shi da sandar ko ya gamsa da wani annabi haka na shi shi ke na bashi da a to ba yake na kissar ma akwai akwai kana wa an arka alkasa sai aka ce ka saki sandar da ke hannunka da ya sake ta falan mara a lokacin da ya ga nan sandar ta hataji tana motsawa a gurguje da gaggawa ta annaha jamu kamar ƙanƙanin miciji wakal wakal wakal wakal ta ɓangaren mutu kenan amma farko a can ai hajjatun tas'a sai zanta macijiya ce gabjejiyar macijiya su ubanin ne gabjejiyar maciji ne kawai gabjejiyar maciji ta bangaren girma ta bangaren motsi da shi babban maciji ne amma kuma yana motsawa muke a ɗage a cikin babban maciji baya motsawa kamar ƙaramin maciji ai yana ganin haka zan mutu sai annabi musa ya juya a guje juya baya a guje walam yu'akkid aini waye da bai juya ba malam kana suke sabbe da kira zazzan ta zama wata nesa ta zama wata gajjiyar maciji tana lokawa a guje Allah ta'ala ya ce ya Musa ya ke Musa haka Allah ta'ala ke kira su duk haka yake kira annaba ya Musa ya Isa in mutu wa fi ka waraka ilai ya Salihu ya nuna kitabu salamun minna wa barakatun alayk amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuhan nabi la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr ya ayyuhan nabi ya ayyuhan mudaththir ya ayyuhan musallim sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta wurare guda hudu da sunan Muhammad suka zo babul ikhbar ana ba da bayan Allah ta'ala ya kira yake ne ya musa aqbil ka fuskanto ka jiyo wala ta kafar ka tsoro innaka min al-amilin kai gana cikin amintattu duniya da lahira abu na farko ke na ce da suke sallarka abu na biyu usulun ya rage hujjabi ka sanya hannunka a wuyan rigarka in ka ya shi ta hannun jibar ba hannun ka fito yana haske yana walƙiya min ghairi su ba tare da kowane irin ciwo ba ba kuturta ba ce ba albarar su ba ce ba kone wani ba tsami ba ne ilin yana fito da hannun su da yawan shi ɗaura wata yin ilaita jama'aka ka haɗa hannayenka guda biyu munar rahab ko arrabi da yana haɗa ba ta taha ko arrahab da yana haɗa ba su sukun ya mana ya karanta da fata ya karanta kun gane ko saboda tsoro fazalik waɗannan abubuwa guda biyu abu na farko sanda abu na biyu eh hannu fazalika waɗannan biyu burhana ne dalilai ne guda biyu min rabbika daga wurin ubangijinka ila fir'auna zuwa da fir'auna wa da ɗan fadarsa da waɗanda suka ɗora musu gurgurci da yake saƙonni ne daga wurin ubangiji zuwa ga fir'auna da mutanensa innahum su fir'auna da mutane fir'auna da mutanensa kanu qawman fasiqin sun kasance mutane ne suke mutane kuma da ke ko mana abin nan ka sanya ilaika janaha ka sanya abin nan hannun idan ka a tare da kake haka kenan kake haka kenan muna saboda tsoro to shi ne aka tafi annabi Musa alaihi salatu wassalam da yake da zarar wani abu ya kama ka na tsoron kai sai ka ka tsaya da tukunna shi ne suka sashi ko da an gane ko wannan bara ce da mun yake ba tsokakkiya ba ce in dai wani abu ne sai ka rike haka tukunna sai ga ayyuka sun yi abu na قال رب إن قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي فأرسله معي لكي يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سأل موسى عليه السلام يجي رب يا أبنجي إني قتلت منه نفسا يا الله ما كشف مسلمي أشوف ما سنجيه هجراتا يا الله ما كشف مسلمي فأخاف أن يقتلوني إنا jin tsoron kada su kashe ni akan na kashe wa aki harun ya Allah ga dan uwana na harun kuma absabu minni lisani ya fi ni fasaha ya fi ni kyawun harshe fa arsilhu ma'iya ka aike shi tare da ni riyan ya zama wanda zai dinga abin da bani kariya wanda zai dinga taimaka mini musabbihu in ka aika ni da shi zai dinga fasbata ni in na su ci haka ne in na faɗa amma ka take ta wazi ne mana na kai kaɗai ne ba wanda zai ce ba kaza ba wanda zai kaza sai da mana amma in kana da mutum guda wanda yake tafiya kuɗi za ka ɗan ji ƙarfin su ina a fafi an yi kafirun ni ina jin tsoron kada su kare ta ne don annabi musa da salatu wasallam ya san fara'ina ya san fara'aunonin sai na nuna a wannan ubangiji Allah madaukakin sarki ya faɗa mana har hanzar annabi Musa na farko da abu azimin ya ɗauki saƙo zuwa da fir'auna bayan ya kashe musu mutum guda kai yana jin tsoron kada su kashe shi akan wani saboda haka sai ce ya aika tare da shi ya haɗa shi da ɗan Allah ba'awa ina fata mai kyau ya aika shi tare da annabi Harun alaihi salatu wasalam zai ce huwa amsahu min lisani dubi in dai za a yi adalci a bangaren da'awa da yake wannan ya fi shafar da suke da'awa da duk cancanta da annabi Musa alaihi salatu wasallam ya amfani ta harin ya ce harin ya fi cancanta dan ya fi shi ya fi shi tayin harshe domin harshen annabi Musa alaihi salatu wasallam akwai gargada a harshe, in yi magana ba kasafai take fitowa ba kullum da ke ko saboda haka tun da in magana ba ka saba take fitowa ba sai an samu wani ya sake maimaita magana ka yi kwana a aiki ma wanda zai maimaita magana kai tsaye ku gane ku na shi zai ga suratul maryam a suratul maryam mara ciko ko kana ta ko ya ce rabbi sharhi sadri wa salli amri wa hamdu uqdatan min lisani yafqahu qawli ana ma da mutunci ba ga uqdatan ta ta abin nan dinga ya zamana ka warware wannan ilmi gudan wasu ma da suka ce ilmi guda gudan tun da ya riga ya ce a warware ne wannan kuma ke abin nan uki kike su ka ya musa an baka da abin da ka tambaya a ga gaba mai gana gura gura kenan harshe sai suka ce a gura gura yana gura guda ɗaya da ma'amin musa ya bukata a warware mishi sai a kore ne wannan amma sauran gura gura kuma da bai wani da shi aka kyale shi da shi za su zama mai kafara kenan na wasu abubuwa قال رب إني قتلت من وزاب وأبنى وأجاري وأبصر من لساني قال من سكتي باب من الأنبياء جيني ما مقوم وانسى الخير إلى أبن بعد من يصور مقا مقوم وانسى حاول أنت يريد الله الله يزمد أن وانسى النبي قال ka san wannan zuciyar ruwan kakkiyar zuciya ce kal kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya amsa mu annabi Musa alaihi salatu wasalam rukansa wanda ya da ɗan'uwansa annabi da ma kana inda Allah wajiha annabi Musa ya kasance yana da matsayi a wurin Allah yana da matsayi a wurin Allah subhanahu wataala Musa duk wani ya ma ne karanta da jazma ko da rufa Ah, ya yi karanta mutum da ta ya karanta musabbihu min dalla dalla dalla ta sai ga mana yarma jawabin talab kenan ko kuma musabbihu min sai dalla ta ne inni akhafu an yukadibu ina bi tsoron da su karyata ne ma'ana yan na bana yace abin da mana din mana da bai fara din haka na na na zuwa sai ce ma'iyya ridan ko ridan mu'in ko ridan yana gobe eh na ku rigan eh da ya ta rigan eh na shi eh, kai mun hannu rigan ne da Qur'ani ne rigan ne kai muka ce ya yawwa idan ta an yana na fi kaɗai shi ya faranta rigar a cikin malamin nawa bakwai sauran ba shi da zai faranta hidden an shi zai zama shafi ne cewa naqalu ridan an nafi'i nan duma rasu ɗaya ridan da ridan duma rasu ɗaya nan kala sani shi قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون الله تعالى سنشد عضدك da sannu za mu karfafa dantsanka an san dantse ko yawa shi ne nan za mu karfafa dantsanka za mu karfafa shi ma'ana da sannu za mu karfafa ka bi a kai ka da ɗan uwanka wa naj'alu lakum sultana za mu sanya muku ƙarfi za mu ba ku dalilai na tashakku fala ya su yasbuna ilaykum ba za su taba kira zuwa ga muku ba bi ayatina kun karan kanku da kuma ayoyin mu an tuma abin nan bi aya ce ba su taɓa kira gare ku da ayoyin mu an tuma kun karan kanku wa ba a kuma da waɗanda suka bi ku al-ghalibun su ne waɗanda suke za su nasara kenan ba za su yi ilai kuma ba za su taɓa kira zuwa gare ku ba su fito da ku ba sai dai a can da su amma dai su kesa da ku ba za su yi wannan ba saboda haka kawai ku tafi da ayatina da ayoyin an kuma kukuran kan kuku a mafi kudin mafi da mafi da rawa da wani suka mutu a lalzali zai shi masu cin ba a gara kashewa ta amma su kuma ba a ba za a kashe su ba ba a kashe su ba wala ma a rada an yi su fiye zai min al'arabi an gara kanan wani ma mutum ya sai ba zai fadi shi ba ke da to yanzu a gani sai jijiyar da suka yi a fir'auna al'ayya da fir'auna tun da yanzu kenan an zama da shi mai gudu don gudu ala tun zarki ya amsa addu'ar annabi Musa alaihi salatu wassalam yace karbanci da su laka ya Musa wanda da kuke nan da shi annabi Musa alaihi salatu wassalam da dan shi annabi Harun sun kama hanya zuwa ga Fir'auna a darasi na gaba sai mu ji kuma suka ce da suka je ne yake da su subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka